Sashen Hausa na Studio Kalangu ya suma gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri na Laraba biyu ga watan Fabrairu na 2022. Dole kasar Nijar ta ba da kariya ga 'yan gudun hijira takwas 'yan kasar Rwanda da ya kamata a tura su in ji lauyar da ke kare su a wata hira da marima labarai yau a Yamai. gwamnan jihar maradi ya bukaci wato shari'a ta bincike biyo bayan rubutawar wata rishiya a wurin hakar sinari na dan isa da ya sanadiyar mutuwar mutum shida muna tare da karin bayani a rahoton musamman na wannan shiri za mu kawo muku bayani a game da raskunar bukin dokin iska dan filinge karo na biyar da ya gudana a kwanan nan. 'Yan ƙasar wanda su takwas da ya kamata a tura ƙeyarsu daga Nijar tun uku ga watan Janvier na 2022 har yanzu suna nan a ƙasar ta Nijar. Sai dai an ɗauki matakin hana su walwala a cewar lauyar da ke kare su a wata hira da manema labarai yau a Yamai. Metar Hamadu Khadijatu ta ce ƙasar Nijar da ke nuna alamun amincewa da matakin Majalisar Ɗinkin Duniya ya wajaba ta baiwa waɗannan 'yan gudun hijira kariya. A ranar uku ga watan Janairu, dangance da kudirin da kasar Nijar ta ɗauka, mai nuna korar 'yan da nan takwas da ke nan mu Ko da hakan bai aiwata ba, mun lura da ƙasar Nijar ta yi bin son zuciya. Nijar ta danne umarnin ranar 30 ga watan Disamba na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ma Nijar kashedi ga aiwatarwar. Lamari ne da ya shafi tsofaffin mutane da kundin tsarin mulkin kasarmu ke wa kariya da kuma kundaye na ƙasa da ƙasa ke ma kariya. Muna fatan ganin halin ƙasar Nijar za ta samu mafita kuma za ta koma wajen Majalisar Ɗinkin Duniya don samun gurin da za a karɓi waɗannan mutanen. Amma kasar Nijar ba ta da incin mayar da 'yan kasar Ruwanda nan takwas zuwa kasar Ruwanda. Kuma mu duka mun san da cewa za a yanke musu hukunci ne da baya da alaƙa da abin da aka yi musu shari'a kai tun a farko. A sakamakon rutar wata rijiya harkar zinari a wurin da aka riga aka rufe a yankin Dan Isa inda mutane shida suka rasa rayukansu. gwamnan jihar maradi ya yunkura inda ya buƙaci babban alkali ya kaddamar da bincike a kan lamarin abubakar shebu gwamnan jihar maradi ya yi wa muhammad mamman ƙarin bayani A matsayinmu na hukuma ba za mu taɓa yarda hakan ya ci gaba da faruwa ba. Ba shakka ba mai iya cewa jami'an tsaro sun isa ko ba su isa ba. Amma dai abin da muka sani mun kai jami'an tsaro da ya kamata. Sai dai duka da haka kun ga abin da yake faruwa. Ana samun masu aiki a ma'adinan. Na sanarwa alkali da jandarmomi su yi bincike don sanin waɗanda suke da hannu a ciki. Amma tuni dai mun ɗauki matakin ladabtarwa domin irin wannan al'amari al'amari ba zai sake faruwa ba duka da kasancewar jami'an tsaro wannan haƙar ma'adinai ana yin ne da haɗa baki kuma cikin dare kuma na tabbatar akwai haɗin bakin wasu amma muna jiran samun wasu bayanai domin tabbatar da waɗanda suke da hannu. le niveau de complicité. daga jihar maradi sai jihar tilibiri wasu mutane ko kuma mutane shida suka rasa rayukansu sannan aka kore dabbobi masu yawa a sakamakon wani hari da mutane dauke da makamai suka kai jiya a ƙauyen kobi kwara a yankin karamar hukumar tondikiwindi a jihar ta tilibiri kirijo hamadu magajin garin tondikiwindi ya bayyana cewa jami'an tsaro sun kaddamar da shirin kakkaɓe waɗannan bandunawa a santawar shi ta wayar tarho da musa hassan Ranar Litinin da ta shuɗe wasu mutane ɗauke da makamai da ba a tantance ba suka zo bisa motuna kobi ɗan gari da ke karɓe da mutanen da suka baro garinsu. Mun yi zaton ma wajen wannan mutanen ne suka zo, to amma ba mutum ɗaya na mutanen da aka kashe. Dukkansu 'yan gari ne suka tattara dukkan dabbobin garin suka zaɓi samari katti don su kora musu bisashen da suka nisanci garin suka kashe samarin suka ci gaba da tahiya har zuwa garin guwayar inda suka kashe mutum guda mutum shida suka kashe da muka samu labari muka shaidawa mahukunta su kuma suka shaidawa jami'an tsaro a sayar talata sojoji suka baro walam suka wa dukan karkarar kobi zobe ban mu sani ba an sun ci musu ko sun kame dabbobin al'ummar kobi na cikin fargaba kai har ma garuruwan da ke kewaye tsakanin tandikiwindi babban birnin karamar hukumar da inda aka kai harin kilomita bakwai ne. Turan ɗaya ga watan Fabrairu sandar biredi ta shiga shirin kayan abinci da farashin su ya hau sama a Nijar. Domin tallafawa ma'aikata na wannan fanni kungiyar masu gidajen biredi na Nijar ta tsayar da farashin sandar biredin a dala arba'in na sefa a gidajen biredin sannan kuma a saidawa masu shayi a dala arba'in da biyar. Domin ƙarin bayani mammaada ada ya fassara mana rahoton Rabia Mai Kano. Dala arba'in daga wajen masu gidajen biredi, kana arba'in da biyar wajen masu saidawa kwara-kwara sabbin farashin kuɗin sandan biredi tun daga ranar ɗaya ga watan Fabrairun shekara ta biyu wani matakin ƙungiyar masu gidajen biredi bayan hauhau farashin kayayyaki a duniya musamman garin alkama. Wani sabon nauyi da ya wa wasu masu gidajen biredi rufewa a cewar madan Ummu Mamudu wata mai gidan biredi. Gidajen buga biredi suna ga rufewa yawa. Don haka, ƙungiyar masu sarrafa biredi suka ce a mai da kuɗin dala arba'in. Tunda mun san da cewa kwastomas arba'in suke sayan biredin ko kwastomas su zo su sayi biredin a gidajen da ake buga biredin shi kuma mai sarrafawa in ya ta wajen mai sai da fulawa ya biya kuɗin hannu mai shayi kuma ya biya kuɗin man mota da wasu abubuwa da ke kansa har gwamnati ke kawo agaji. Masu sai da biredi kwara-kwara suna fama da wannan karin kuɗi Ibrahim Abdu cikin shagonsa a unguwar Yantala tuni harkokin sun rage. A wajen gidan biredi suna saida shi 40, muna saidawa 45. Idan muka saida dala hamsin mu kasuwan ba za ta shiga ba. Kullum sanda 40 nake saidawa, amma yau sanda biredi 20 ne na ɗauko kuma har yanzu ma biyu suka rage. Ta da fatan ganin ingancin biredi da kuma farashi ana kiran al'umma da su amince da wannan sabon farashi wanda a ciyar masu gidajen biredi zai kauce musu aje kulli jama'an kiwon lafiya magoya bayan kungiyar sinazata sun suma yajin aiki na kwanaki bakwai a wannan mako da muke ciki a fadin kasar nijar baki daya wannan kungiyar na bukatar gwamnati ta kyautata musu yanayin aiki da na rayuwa marasa lafiya a asibitin birnin kwanne na korafi dangane da wannan yajin aikin a hirsu da usman musa arzika wallahi irgal mun iske likitoci suna yajin aiki ga marasa lafiya zamne suna wahala babu magani babu wani abu muna roƙon gwamnati da ta kawo muna agaji wannan dai muke roƙonta ta kawo sauki cikin wagga haraka saboda gaskiya mutane na ga wahala to gaskiya fi sabilillahi ba mu ji daɗi ba a ce likitoci na yajin aiki likitoci ya kamata a ce an kula da su gwamnati ta biya musu bukatocinsu su kuma su tsaya su dibi talakawa wasu daga ƙauye sun ka taho wasu cikin gari yanzu irin halin da ma'aikanmu suke ciki da ɗiyanmu a ce kuma likitoci na yajin aiki kaga abin ba babu daɗi irin haka nan samu isa a gaya a ƙarƙashin tsarin gwamnatin nijar da abokan hulɗarsa kamar ofishin jakadancin ƙasar amurka an kaddamar da wani kamfen magance cututtukan dabbobi jiya a gaya wanda zai ɗauki tsawon kwanaki uku mamman rabiu ila shugaban ma'aikatar kiwo a gundumar gaya ya yi wa fadel alu ƙarin bayani Wani aikin ƙara yin magani ne, wato yi wa dukkan dabbobi na kowane nau'i magani, cewa da manyan dabbobi da ƙananan dabbobi. Aiki ne da zai gudana daga ɗaya ga watan Fabiyari zuwa uku ga watan na Fabiyari 2022. A nan ga za a yi shi, musamman ma a sansanin yi wa dabbobi huji. Wani nau'in kariyar kamuwa da cuta ne game da ba da sinadarin vitamin ga kowace dabba ga magungunan nan kuna gani magunguna ne da aka lamunta da su muna aiki da irin wa'annan magungunan tun tun shekaru da dama kuma insha Allah muna sa kira ga makiyaya da masu kiwo cikin gida su kawo dabbobinsu a bana nijar ta samu gibin busassar cawa dabbobi da aka kesta wato sama da miliyon ton miliyon goma sha biyar jihohi guda bakwai na kasar banda jihar agadas wannan lamari ya shafa kamar yadda rahoton na kasa baki daya da gwamnati ta wallafa ya bayyana almansur mohamed da sakatare janar na haɗin gwiwar ƙungiyoyin makiyaya na nijar kafan ya yi bayani dangane da wasu matsaloli sanadiyar rashin tsaro a Bayan wannan matsala ta karanci hakika muna lura a wannan shekara da karar wutar daci da suka lalata abincin busashe sosai kuma abu guda da ke babban matsala mai tsanani shine na batun matsalar tsaro kan iyakoki inda akwai matsala ta kai da kawon makiyaya a cikin wasu yankuna inda ake iya samun ruwa bisa nasaba da dukkan wannan akwai matakan da hukumar ya kamata su ɗauka da nan zuwa shida ga watan maris ya kamata a tuna da aiwatar da kafa wuraren tsima noman abincin bisashe eh, a yankunan da ke da yawan dabbobi haka kuma saka abinci domin mutane kuma cikin lokaci a tuna da dubarun raba abinci kyauta ko sai da abinci a farashi mai rahusa domin tallafawa al'ummominmu. A yayin kwamɓalar kokowa gargajiya ta cin takobin ƙasa karo na 42 da ya gudana daga 24 ga watan Desambar zuwa 2 ga watan Janvier a Yamai, jihar Zandar an yi waje da ita tun zagayen farko. Wani lamari da ya kasance na farko ga jihar a tarihin kokowa gargajiya a Nijar. Domin magance wannan matsalar rashin kokari wato 'yan kokowa, shugaban majalisar shawara ta jihar Zandar Hassan Amadu ya yi shirya wata haɗuwa tattaunawa tare da shugabannin ƙungiyar kokowa ta jiha a game da batun, ya kuma yi wa Maryama Nuhu ƙarin bayani. abin da ya shafi kokowar gargajiya a yayin kwamɓalar da ta gabata a yamai zandar ta yi matukar kaduwa saboda yadda 'yan kokowar mu ba su yi wani katabus ba don haka ne tun da muka dawo muka ɗauki hanyoyi domin ganin jihar zandar a fannin kokowar gargajiya ta dawo da matabata da aka santa da shi wanda jiha ce da ta yi fice a fannin kokowar gargajiya mun haɗa duka shugabanni na shiyoyi goma sha ɗaya da jihar Zandar ta kumsa da kuma mai horarwa. Hukuwar gargajiya dai wasa ce da ta yi fice a Nijar. Wasar motsa jiki ce da ta fannin ta ake samar da zaman lafiya da daidaito da kuma cuɗaya zamantakewa a Nijar. Le sport qui est facteur de paix, de cohésion sociale au Niger. yanzu kuma sai rahoton mu na musamman Daga 27 zuwa 30 ga watan Janvier an gudanar da bikin dokin iska dan filinge a garin filinge a jihar Tilibiri. shirgular da dama ne aka gabatar musamman sabuwar dawaki raƙuma da kuma wani nau'in kokowa na jihar asmana malam isa shugaban kungiyar dokin iska wadda ta tsara bikin ya bayyana cewa manufar wannan haduwa ita ce bunƙasa ayyukan al'adu na kurfai domin ganin bikin ya kasance madubi al'adu da na yawan buɗe ido na ƙasa da ƙasa wato kamar sallar lasar gishiri kirsale ko kuma sallar festival de la sabgar festival ɗin dokin iska ɗan hilinge na ajinsa na biyar a bana wani sauyi na daban wannan haɗuwar ta al'ada ta kawo wannan biki karo na biyar ya ga dukkan canje-canje an riƙe tseren da wakai tare da wani halin karɓuwar ƙasa da ƙasa mai mahimmanci sosai an samu halartar dawakan chadi na sudan na najeriya dawakan burkina faso kai har mada da dawakai biyu da suka zo daga senegal an gayyato 'yan wasan gwaninta na burkina faso da suka kasance fitattun 'yan wasa kan dawakai kuma bikin shi kansa ya shigar da babban bangaren al'adu da na jama'a na al'adu domin mun shirya gasar kokowar gargajiya don gano fitattun 'yan kokowa na tsofar jiha kwamfalar da za ta ba mu damar tantance matasa da ke da makoma mai kyau ta fuskar kokowar gargajiya da kuma ba su horo daga baya domin samun zarafin halarta gasar cin takobin ƙasa da sunan yankin tilabiri haka kuma mun shirya farauta harbin kibiya al'ada ce ta kurfayawa da arewa haka kuma musamman ma za mu nuna kokowa ta daban ta bankuku ta limana wannan kokowa ta buzaye ana yin ta ne tare da igiya haka kuma mun shirya ta fuskar al'umma wannan dandali dandali kan zaman lafiya haɗin kan 'yan ƙasa da kuma daidaituwar zaman al'ummomi na kan iyakoki uku da ya zama wani dandalin tattaunawa tsakanin hukumomi da al'ummomin wurin domin ganin takaka sarakunan gargajiya Taƙaƙa wakilan jama'a na wurin yaya kuma al'umma baki daya za ta halarta wajen yaƙi da matsalar tsaro da kuka sani sosai na kawo illa ga yankinmu na tilaberi ga tsofar jihar mu kenan jihar abala balayara wani hangen gaba ke gare ku game da wannan festival muna son ya kasance bikin shekara-shekara ko kuma kowace shekara biyu in ma ya yi yawa misali a wannan shekara ba mu kawo da daukan fareti na manga ba mu yi kokari a biki na gaba yankin manga ya samu halarta bayan ma gudun dawakai a yi ma fareti tare da dawakai masu ado sosai ku bani damar mika babbar godiya ga aiki na horo da da kai da sido kalangu kenan yana yi musamman ma a yankin karkara tare da layi mafi faɗaɗa a ɓangaren radukan karkara da ke bamu damar taɓo muryar yankunan. Mara lamasa ƙarshen shirin kenan a huta lahiya.